ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم ya ku mazaje za ku samu rabin abin da matanku suka mutu suka bari in za a raba muku gado idan ya kasance ba su da 'ya'ya maza ko mata tare da ku ko tare da ku. idan suna da 'ya'ya namiji ko mace to kuna da kaso ɗaya bisa hudu na abin da suka bari na dukiya za a raba muku gado ne bayan an zartar da wasiyarsu kuma an biya abin da ake bin su na bashi. Mata suna da kaso ɗaya bisa hudu na abin da kuka bari. Ku mazaje, idan ya kasance ba ku da ‘ya'ya maza ko mata tare da su, ko da waninsu, idan kuna da ‘ya'ya maza ko mata, to matanku suna da kaso ɗaya bisa takwas daga abin da kuka bari. Za a raba musu ne bayan an zartar da ku kuma an biya bashin da ake bin ku. Idan mutum ya mutu ba shi da uba ko ɗa, ko mace ta mutu ba ta da uba ko ɗa, kuma mamacin namiji ko macen ya zama yana da ɗan uwa da suka haɗa uwa da shi ko ‘yar uwa da suka haɗa uwa da ita, to kowannensu ɗan uwansa na wajen uwa da ‘yar uwarsa ta wajen uwa za su samu rabon ɗaya bisa shidda farali. Idan ‘yan uwan da suka haɗa uwa ɗaya suna da yawa sun wuce ɗaya, to gaba ɗayansu suna da kaso ɗaya bisa uku. Za su raba a tsakaninsu farali ne, za a raba daidai maza da mata. amma za su karɓi wannan rabon nasu ne bayan an zartar da wasiyar mamaci an biya masa abin da ake binsa da sharaɗin wasiyar kada ta cutar da magada kamar ya zama ta wuce kaso ɗaya bisa uku na dukiyar mamaci wannan hukunci da wannan aya ta ƙunsa alkawarin Allah ne gare ku wanda ya wajabta muku shi Allah masani ne dangane da abin da zai amfanar da bayansa a duniya da lahira, mai haƙuri ne baya gaggauta uquba ga mai sabo.